This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ina kuma a koda yaushe ta kafa sadarwar intanet hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Amurka da Rasha za su koma teburin shawarwari da zummar kaucewa hadari a sararin samaniyar ƙasar Siriya, yayin da ƙasashen biyu suke kai hare-haren bama-bamai daban-daban a yankin. kakakin ma'aikatar tsaron amurka peter cook ya faɗa jiya juma'a cewa za a fara tattaunawa zagaye na biyu cikin 'yan kwanaki masu zuwa amurka wacce take dawa da goyon bayan da moscow take baiwa shugaban syria bashar al-assad ta ce ba za ta haɗa kai da rasha ba amma ta amince ta tattauna kan mataki na tabbatar da lafiya da kaucewa haɗura a sararin samaniya jiragen yakin rasha sun keta sararin samaniyar Turkiyya cikin kwanaki da suka wuce lamari da ya janyo hukumomin ƙasar suka bayyana rashin jin daɗin su har kungiyar tsaro ta neto ta ce tasha alwashin za ta kare haka hakanan wani jirgin yakin rashin ya zo dab da jirgin yakin amurka da bashi da matuki, a cikin makon ne moscow ta wato ta harba makamai masu linzami daga jiragen ruwanta da ke tekun da ake kira caspian amurka tana zargin hudu daga cikin waɗannan makamai masu linzami sun fada ne a ƙasar iran moscow ta musanta cewa wani makami mai linzamin ta ya bauɗe da alamun shawarwari da za a gudanar za su fi mai da hankali ne kan tazarar da jiragen yakin kasashen biyu ya kamata su baiwa juna da kuma wato harshen da matuka jiragen za su yi amfani da shi wajen tuntubar juna labarin wannan shawarwari yana zuwa ne a daidai lokacin da amurka ta ba da sanarwar canza salo na gudanar da shirin horar da 'yan tawayen siriya da basu kayan aiki domin su yaƙi ƙungiyar ISIS. Shirin wadda aka ware dala miliyan 500 domin gudanar da shi ma'aikatar tsaron Amurka take kula da shi. Shirin zai sauya daga tantance 'yan tawaye masu sassaucin ra'ayi da kuma horar da su a ƙasashen Jordan da Saudi Arabia da Qatar da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. maimakon haka shirin zai samar da goyon baya da jiragen yaƙi da horaswa ga shugabannin ƙungiyoyin 'yan tawaye kamar yadda jami'an fadar white house ta shugaban amurka suka yi bayani a halin da ake ciki kuma an kashe wani babban kwamandan rundunar juyin juya hali na kasar iran a siriya kamar yadda hukumomi a tehran suka yi bayani jiya juma'a a kuma a daidai lokacin da jiragen yakin faransa suka kaddamar da sabbin hare-hare a kasar kamar yadda wata sanarwa da rundunar juyin juya halin ta bayar ta yi bayani yan kungiyar isis ne suka kashe janar hussaini hamidani a farkon makon nan lokacin da yake ba da shawara ga sojojin siriya a arewacin aleppo kasar iran yar shi'a babbar kawace ga siriya tana baiwa sham goyon baya ta fuskar soji da siyasa ga shugaban siriyan bashar al-assad wadda yake tsaka mai wuya a cikin shekaru hudu da suka yi yake fafatawa da kungiyoyin 'yan tawaye 'yan sunni waɗanda suke ƙoƙarin ganin bayan gwamnatinsa. Shugaban Amurka Barack Obama ya gana a keɓe da iyalan ɗalibai takwas da malami ɗaya waɗanda wani ɗan bindiga ya kashe a wani ƙaramin kwaleji da ke wani ƙauye a jihar Oregon da ke yammacin Amurka ranar Alhamis ta makon jiya. bayan da ya gara da iyaye da iyalan waɗanda harin ya halaka shugaba obama ya ce tilas amurka ta nemi mafita domin hana irin haka sa kyaukuwa amma ya ƙara da cewa yau ma'ana a jiya rana ce ta nuna alhini ga dangi da iyalan waɗanda wannan lamari ya ritsa da su gungun masu goyon bayan mallakar bindigogi da suka fito domin su yi zanga-zanga ga ziyarar ta mr obama ne suka tarbe shi a jihar da ya isa jihar suna dauke da alamu da suke cewa obama tafi gida babu abin da zai taɓa 'yancinmu ɗaruruwan mutane suna nuna shugaban ƙasar cewa wasu daga cikin mazauna yankin masu ra'ayin mazan jiya ba sa goyon bayan ziyararsa shugaban na amurka yana ta yin kiraye-kiraye a ɗauki tsauraran matakai kan mallakar bindigogi tun bayan harin da aka kai kalamansa sun harzaka da dama cikin mutanen da suke yankin masu goyon bayan a mallaki makamai musamman ma bindiga harin da aka kai kan makarantar shine na baya-bayan na a hare-haren da aka kai tun bayan da mr obama ya kama shugabancin amurka ya sha yin kira ga wakilan majalisar dokokin amurka su kafa dokoki da za su tsananta hanyoyi da mutum zai mallaki bindiga amma sai shiru kake ji har yanzu kamin ya kai ziyarar ta jiya juma'a sai da ma aka yi wasu harbe-harben a wasu jami'o'i biyu da akalla mutane biyu suka halaka wasu uku kuma suka jikkata Ana sa ran dubban mutane ne za su hallara nan birnin Washington DC a ƙarshen wannan mako domin tunawa da cikar shekaru 20 da ayyana wani gangamin bakar fata da aka lakaba a suna macin mutane miliyan ɗaya. A shekarar 1995 ne shugaban wata ƙungiyar musulmi bakar fatar Amurka da ake kira Nation of Islam wato Malam Louis Farrakhan ya gayyaci bakar fatan Amurka maza su hallara a Washington inda za su yi alkawarin za su kyautata halayyar su a zaman magidanta ko iyaye ko shugabannin al'umma. gangamin shine na hudu mafi girma a tarihin gangami a nan birnin washington ko mafi girma inda bakar fata zalla suka hallara amma a bana an gayyaci maza da mata daga kowane jinsi ko addini su halarci gangamin da za a asabar din nan mai takin a yi adalci ko kuma burin gangamin na bana in ji waɗanda suka shirya taron shine a ƙarfafa kiraye-kirayen neman adalci bayan harbe-harben da aka yi wa bakar fata har lahira da ake zargi kan jami'an tsaro abinda za a mai da hankali a bikin zagayowar wannan rana mai da hankali kan irin dangantaka da take akwai tsakanin bakar fatan amurka da 'yan sanda tun bayan bindigin matasa bakar fata trayvon martin da wani mai aikin gadi ya a shekara ta 2012 a jihar Florida da kuma Michael Brown a lokacin wani tashin hankali tsakaninsa da wani ɗan sanda a Ferguson, Missouri wato tun baya ka mutura wasu bakar fata a hannun 'yan sanda ya janyo zanga-zanga karkashin wata laimar da ake kira black life matters da turanci wato ran bakar fata ma na da tasiri ko muhimmanci ana sa shugaban kungiyar ta nation of islam louis farkan zai yi jawabi a zaman babban bako da misalin karfe 1 na rana agogon washington to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc Zanga-zangar da aka yi a Conakry babban birnin kasar Gini ya halaka mutum ɗaya kwanaki biyu kamin a gudanar da babban zaben shugaban ƙasa wadda 'yan hamayya suke son ganin an ɗage shi. Kamar yadda wakilin muryar Amurka a ƙasar ya yi bayani 'yan hamayya sun matsa kaimin ganin an ɗage zaben suna zargin hukumar zaben kasar da nuna son kai. Sakamakon zaman ɗarɗar da ake yi aka goce da bore jiya jima inda 'yan ɗibar ganima ciki har da jaman tsaro suka farwa wata kasuwa da ke birnin. haka nan an fuskanci gama tsakanin magoya bayan jam'iyyun siyasar kasar wannan lamari yana aukuwa ne kamin zaben ƙasar karo na biyu kenan tun bayan da gini ta koma ta bin tafarkin demokuraɗiyya yan takara masu yawa ne suke neman su kalubalanci shugaba alfa konde inda ake kallon tsohon firaminista salihu jalo a zaman wadda ya fi barazana ga shugaba mai ci. a halin da ake ci kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wasu ƙarin matakai da za su taimaka rundunar sojojin kiyaye zaman lafiya da ke karkashinta mai karfin sojoji fiye da dubu goma sha biyu a sudan ta kudu su kare farar hula sannan su yi matsin lamba kan sassan biyu da ba sa ga maciji su aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da suka kulla ranar biyar ga watan agusta Tarzoma tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa na tsawon mako ɗaya yanzu ya bazu zuwa zirin Gaza. A jiya jima har sojojin na Isra'ila suka kashe mutane shida a rikicin da aka yi a kan iyakokinsu, lamari da ya sa ƙungiyar Hamas ta nemi jama'a su fito domin a yi ƙarin zanga-zanga. Ɗaruruwan Falasɗinawa ne suka nufi ta kan iyaka suna jifa da duwatsu suna mirgina tayoyi da suka cinna wuta zuwa ta kan sojojin Isra'ilan da suke gadi kan iyakar. Isra'ila ta ce sojojinta sun bude wuta ne kan masu hura wutar rikicin domin dakatar da su daga kaiwa ga inda suke. An ba da lambar yabo ta Nobel domin zaman lafiya ga gamayyar wasu kungiyoyi saboda irin guduma da suka bayar na gida ta tafarkin demokradiyya kasar Tunisia. Bayan juyin halin da aka yi a kasar a shekara ta 2011 da ake kira ta Jasmine. ƙungiyoyi hudu ne suka haɗu waɗanda suka haɗa da babbar ƙungiyar ƙwadago ƙungiyar masu masana'antu ƙungiyar masu rajin kare hakkin bil'adama da kuma ƙungiyoyin lauyoyi juyin juyi hali da aka yi a tunisiyan shi ne ya hamɓarar da daɗaɗɗen shugaban ƙasar ɗan kama karya wa dalilin da ya sa kuma aka samu irinsu a wasu ƙasashe kamar masar da libya da siriya. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Salima tare da fata an tashi lafiya. Lahiya kalau malam Iro yau kam ga muryar taka zam zam zam ka san wancan satin ka ci naman sallah ya da kima ya maka baƙe baƙi. Muryar taka <laughs> muryar taka da kyar take hita yau ga ka raɗa. Eh sa wato mutane sun kira suke su ji labarin wai wani irin naman layya ne ko naman sallah ne haka. <laughs> Yawa. Yawa ba kaɗan ba ma. Yaya hutu. To alhamdulillah sai godiya ga Allah. Eh ni ma dai zan rama laihin daɗi karewa yau kaga goma ga wata ko sha tara ga wata war haka dole. Wato kin manta da wani abu ne. <laughs> Akwai abin da kika manta da shi guda ɗaya ko kuma ce da gangan miki faɗa ba. Wanne? Cewa kai da kika je kika yi hutun sati biyar a'a ba ma sati biyar ba ne sati shida kika tafi Nijar kika tafi Najeriya sai da kika dawo kin yi sati guda tukunna kafin nima na ki zan yi hutu kai ai yanzu goma ga wata ka fara jin kamshin Washington kuma dole mutum ya haɗa jaka ya dawo ehe to ma ma gani akwai wani sabon assignment da zan tafi a a Chadi watakila daga nan da zuwa Disamba Allah kai mu shugaban sashen Hausa yana jin ka zai ce shi dai bai sa hannu a takardar nan ba <laughs> yawa to malam Iro kamar dai da aka saba hmm. da gaishe gaishe ko bismillah eh to eh to a Halima ga dimin gaisuwa nan zuwa ga masu sauraron mu manyan su da kananan su irin su Alhaji Abdullahi kafa ba takalmi ya ce baki wani labari na bajeri ne da bagara ko kuma ko kuma bagari ne da bagira ne take to shi ne ba da wannan labari yake faɗa miki amma dai muna da lokaci dai zan baki a wannan labari amma ga mun gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu wai su kafinta unguwar nasarawa a gamawa jihar Bauchi da iyalansa da fatan suna nan lafiya haka kuma muna gaida wato malam Nasir Yusuf madakin balin tare da Alhaji Iliya balin sai Ibrahim dan Kade a jihar Gombe sai Alhaji Salisu Sam na fata na faɗi sunan nan daidai a kasuwar Jimeta. da fatan suna da lafiya sai kuma ɗahiru sun silasko tare da awol banin sha abubakar yakubu bayara dukansu a bauchi su ma da fatan suna nan lafiya ba kuma za mu mance sauran masu sauraron mu ba su da fatan suna nan lafiya kalau. To ga wata gaisuwa hina a bari ya huce zuwa ga Alhaji Zakar da Dada Hardawa bayan Hwada Hardawa karamar hukumar Misau a jihar Bauchin Najeriya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Ibrahim Yaro sarkin labaran sarkin daura da Sade Sa'idu daura dukansu a daura da watan suna lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Maryam Abubakar da iyalinta sai kuma Sagir Musubahu daura dole. da Malam Yahaya Rijiyar Tsamiya Daura da Kabir Musbahu Daura da Maryam Musbahu Daura da Nafisat Musbahu Daura da Fatima Aliyu Salihu Kaura Daura da kuma Hafsat Aliyu Salihu Kaura Daura da watan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Zakari Salihu gidan Rumzi dan ƙasar jamhuriyar Nijar da ke birnin shanca na ƙasar China yana karatu, sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Abba Sidi mai glass a bakin tashar gidan Rumzi da Jadi Wanzam a Tambarawa da Ango mai jiran gado da Abdulaziz Alasan mai shago a bakin tashar gidan Rumji da Mutari Isuhu a Yamai. a ƙarshe da Adamu Shamuwa mai dawaki a shikar da watan na lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Abdullahi Musa Sogidi wanda ke kasuwar barci Kaduna da watan shi ma yana lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Yusha'u Abdullahi Musa wanda ke zamna a Musa Warod Kaduna ɗalibi a tsangayar koyar da aikin jarida da ke jami'ar bayar ta Kano. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Malam Magaji Allah Fattaha wanda ke gidan Alhaji Rabo Tudun Nufawa Kaduna. Ga wata gaisuwar hina a bari ya huce zuwa ga Ahmadu Manaja daga Bauchi anguwar karohin Madaki a Najeriya. Sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Alhaji Alin Sarkin Yakin Bauchi a anguwar Bakaro a Bauchi da Baba Uwani da Baba Halima da kuma Baba ƙanana a Bauchi anguwan Karofi a gidan Sarki. Karofin Madaki ba. ka san unguwar kenan <laughs> a unguwar mu ka ai dole a nima. <laughs> sai kuma mai unguwar nufawa a bauchi alhaji tanko ibrahim magayakin harɗan bauchi ga wata gaisuwa zuwa ga mamman yakuba nijelek magarya da aishatu yakuba a maidamusa damusa da gambo ta yakubu gawan a magarya da hajiya sheku da hajja kwandala da ɗiyarta uwani a magarya Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Malam Hassan Mai Damma Gwadon Gaji da malama na na asma'u muhammad dan amadu gwadon gaji waɗanda za a ɗarma aure a yau asabar ɗinnan goma ga watan oktoba a ƙofar gidan malam ibrahim mai gyaran rediyo gwadon gaji za a ɗaura aure da misalin ƙarfe goma na sahi Allah Ubangiji ya sa a yi lahiya a gama lahiya kuma Allah ya kaɗa hitina ya ba da zaman lahiya da kwanciyar hankali da zuriya ɗaya ba malam iro kuma mutu karaba. Mutu karaba. <laughs> Insha Allah ko haka ya kamata. Yawwa to ga wata gaisuwa zuwa ga Shamsu Habibu Azare shi ma a jihar Bauchi da fata yana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga baban gida Chairman Kakabori Hadija. Malam Iro ka san Kakabori? Eh ina jin To ga wata gaisuwar hila bari ya huce zuwa ga Ado Turaki Askira ɗalibi mai karatun kuwa aikin likita da ke mai Maiduguri a jihar Barnan Najeriya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Tukur Shehu da Aliyu Usman Taka Lahiya birnin Kebbi da fatan kuma kuna lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Sulaiman Mai Gaban Taje da Matthew Garba a Kaduna da abdullahi baban yusuf a kaduna da abubakar kalajanga unguwar turaki jalingo a jihar taraba da aliyu muktar umar kwalli ɗalibi a uganda da usman muktar ɗan Niger da ojo na titin bugaje a jamhuriyar Niger da wasan duk suna nan lahiya sallim ala sayyidil kaunain Allahumma salli wa sallim ala sayyidil kaunain Ya Allah ya Rahmanu sunanka nasako afari. fari taimake ya fattahu da ni hikima da basira tabaraka rabbani Allahumma salli wa sallim wa barika ala sahabbai nasa da duka auliya wallahi da dukkanin shehunnai. Bayan gaisuwa da salati baitocin yabo ne zan yi. Yabon masoyi na zan yi ya sayyadi kai alami ya mai shugaba na labbai ka wallahi babu wanda ya kai ka idan na ji yau ka, na kan ji ciki ya ɗauka farin ciki ya rufe ni to malam iru ya yi kyau masha Allah <laughs> yanzu dai akwai labarai in kana da labarai to in baka da labarai sai in ce ka karkade kunnuwanka ni dai na ce zan baki wani dan guntun labari wanda ba ni na rubuta labarin na faɗa miki cewa abdullahi kafa ba ta kalmi to ina saurari ya rubuta wannan labari yace yana so ya faɗa miki saboda saboda ina tsammani ke san da yake shi ba jari ne to watakila ya ji daɗin abin da ya faru ne shi ya sa kuma abin da ya faru ne wani mutum ne yana da yawan irin sakin aure din nan sai ya auri wannan ya saki wannan ya auri wannan ya saki wannan eh. yawa to shi bagere ne to bagere kuma su ne ainihin mutanen bauchi kenan hmm. a cewar sa to shi kuma ita wannan bajara din to sai je da yake yana so sai aka ce anya koran auren shi sai ta ce za ta aure shi aka bada mata shi fa gashi gashi gashi fa mai aure sake ne Eh, yana aura ne suka aura saka shi ne sai ya ce sai ta ci ta dai kawai su kyale ta ta san maganinsa ta sa abin da ke damunsa mm-hmm. ba damuwa shikenan sai aka dace ko sai aka daura musu aure to da ta zo gidan sai ta samu turmi aka siyo mata dawa yawa ta surfe ta fidda gari ta kuma zauna ta tuka masa wani tuwo sai ta samu miyan taushi samu gyaɗa mm. ta haɗa ta tara miki tuwo a kwano ta ɗauko ta kawo miki haka dai miki dai tuwo tuwon dawan nan ta miki da ta je ta ta abin nan mm. ta daka ba irin dakan inji din nan da sauransu aka haɗa miki wato da gogon naki ya ci ya ƙoshi sai ta ce miki sai ce sai yar kawu yace banda auren nan ma na kama ki da kawa ta zama kawai wato kawarsa da eh, wato kawa kenan ma yana ma yana ma santa da kawa ba kuma ba ma auren kawai ba ma ka san turawa na ta yawa in ana so aure ya yi karko bayan mace eh. matakka ce kuma a samu kawance tsakaninku kamar abuta tsakaninku to shi kaga shi ya sha dawa <laughs> ya kulla kawance da yar kawo <laughs> eh lallai <laughs> yawa yawa malam ira akwai wani labari da wakilinmu na jihar naija mustapha nasir batsari ya bani ranar sallah ce ya je mm. sallah gora a can ya sallah eh. to an daho shinkawa an haɗa miya kai dai ka kasan dahuwar sallah da ake yi mm. To mm. suna zaune suna cin abinci tare da wani headmaster shugaban wata makaranta. Ana cin abinci mm. ana cin abinci can headmaster sai ya ce kai har yanzu shinkafa da shugaba Buhari ya yi oda bata iso kasan nan ba ne. Sai su da bakin boda ba su eh, shigo ba. A'a ai su Mustapha Nasiru ba tsari sun shi amsa suka ce ah ta iso mana ba ga ta nan kana ci ba mm. ga ta nan a gaban ka ai kana ci. <laughs> ai halima na taba baki labarin <laughs> shinkafar gidan mai dalan misauko yanzu dai za ka ba mu ji me aka yi shinkafar cin shinkafar dan jarida ko dan jaridan da yake gidan Allah sa dai ba kai ba ne ran lako Alhaji Ahmed dan Dija eh, eh mai dalan misauko kwanakin baya can eh. shi ma aka za ka dan kawo abinci aka aka dan tattara haka mm. sai da ya sai da ya ci ya ci ya ci tukuna a gaban jama'a haka to baya so saura su ji maganar ne hmm. shi ne sai jiyo sai jiyo gare ni ce ah, wai an ce farashin shinkafa ta sauko ko na ce masa ah, ta sauko sosai ko ai ke sa ka ji ta fi daɗi yanzu eh ga ga hedin wasta da ɗan jarida dai dai musamman ma musamman ma yar Thailand din nan <laughs> Yo, eh lallai. Malam Ira karkaɗe kunnen ka to in baka wani labari. Eh. Ka san Adamu Maina Waziri? kwarai da gaske kuwa. ai kwanakin ba lokacin da ai mun haɗu da shi. Yau wato ka san ya minista a Najeriya har sau biyu ko? Eh kwarai da gaske. Yau wato shekaran jiya ina zaune wajen kamar shidda dai shidda ta wuce bakwai kuma bata cika ba ta yammaci a nan mu Amerika waya na ta buga waya na ta eh. buga sai na mm. ɗauka sai na ji ana ta dariya. Na ce salamu alaikum waye kawai yana ta dariya kasa magana ya ce Adamu mai na waziri ne. Adamu na Waziri ne ce, ai wani abu ne hari yanzu yanzu dole dole sai na kira ki yana ta da kyar ma ya bani labarin yana dariya. Ya ce a lokacin da ya kira yanzu a nan mu takwas ne ya ce muna shan rake. <laughs> Kuma ya ce a cikinmu a cikinmu akwai wani bahila. Yawwa hadar minista da tsakar hmm. dare suke shan rakensu. Hmm. Ya ce suna shan rake su takwas, yace to a cikin eh, mashaya raken eh. akwai wani bahilla ce da ya sha rake ji daɗi kawai sai fara ba da labari yace ce ai wata rana an yi wani mai tallar goro yana ɗauke da hmm. bakashi ta goro yana talla kuma sai ya sayi rake. ya sai rake yana sha shi fa gora yake talla mai ya rika cewa a sai mm. gora a sai gora kawai sai aka ji yana a sai rake a sai rake a sai rake a sai <laughs> to kaga rake ya sa an yi santin da ya sa aka ba da labarin wani santin raken <laughs> wani santin raken daban ba <laughs> eh to ka amma fa sa aka ce a zamanin da fa in mutum ya aikata laifin in aka je kotu in aka ce yana shan rake ne lokacin ba a mara hukunci ba <laughs> don na tuna. cewa da walaki. <laughs> Na tuna wata usa yana yanzu ha babba ce har da jikoki masha Allah. Tana shan rake tana shan rake ita kadai ta ce uhm, ina ma a ce babu mutuwa. <laughs> sai ta zauna da ita sai rage na san dai ta zauna yawa to mala iro lokaci ya fara daga mana hannu saboda haka za mu ja birki a nan sai kuma sati mai zuwa da izinin Allah to Allah ubangiji ya nuna mana halima amin ya Allah kuma dai kakka sha a bana ma bani ma da hakori sai da yanzu ga mai eh sosai na ji an cire min hakori ai nama ne nama naman da kai ta gabza ne ai na sallah <laughs> yawa Allah kai mu sati mai zuwa amin sun amin Allah ya nuna mana amin ya Allah mun roke ka ka tsirar da mu dan Allah mai nemaji roƙon bawa tsirar da dukkanin ahalinmu suka wuce wa shaidani. Madalla, kafin mu kai ƙarshen shirin namu ne yanzu ga takaitattun labaran duniya. Amurka da Rasha za su tattauna da zimmar kaucewa hadari a sararin samaniyar kasar Siriya yayin da kasashen biyu suke kai hare-haren bama-bamai daban-daban a wannan yanki. kakakin ma'aikatar tsaron amurka fita cook ya faɗa jiya juma'a cewa za a fara tattaunawa zagaye na biyu cikin 'yan kwanaki masu zuwa a halin da ake ci kuma an kashe wani babban kwamandan rundunar juyin juya hali na kasar iran a siriya kamar yadda hukumomi a tehran suka yi bayani jiya juma'a ana sa ran dubban mutane ne za su hallara nan birnin washington dc a ƙarshen wannan mako domin tunawa da cikar shekaru ashirin da ayyana wani gangamin bakar fata da aka lakaba a sunan macin mutum miliyan ɗaya shugaban amurka barack obama ya gana a keɓe da iyalan ɗalibai takwas da malami ɗaya waɗanda wani ɗan bindiga ya kashe a wani kwaleji da ke ƙauyen jihar oregon da ke yammacin amurka ranar alhamis da ta gabata an ba da lambar yabo ta nobel domin zaman lafiya ga gamayyar wasu ƙungiyoyi saboda irin guduma da suka bayar na gida tafarkin demokuraɗiyya a ƙasar tunisia bayan juyin halin da aka yi a ƙasar shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya. kungiyoyi hudu ne suka haɗu waɗanda suka haɗa da babbar ƙungiyar kwadago ta ƙasar ƙungiyar masu masana'antu kungiyar masu rajin kare hakkin bil'adama da ƙungiyoyin wato lauyoyin. a cikin sanarwa da kwamitin nobel din ya bayar jiya juma'a ya jinjina waɗannan ƙungiyoyi da daidaita al'amura ƙasar dab da sunisiyar tana cirin fadawa cikin yakin basasa da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin abokan aiki na daga nan sashen Hausa na murya Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.